This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 22 da mita 25. A can jamhuriyar Nijar ma za a iji ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Akan kafa sadarwa ta intanet muna na a voahausa.com da sashen hausa.com. jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da wannan yamma ta alhamis sunana bello habib galadanci tare da alhaji kabiru fage muke fata kuna lafiya bar mu ji kanin labaran rahotannin da ke fitowa daga najeriya na cewa akalla mutane ashirin ne suka rasa rayukansu sannan dubai suka tsere daga gidajensu da ke kauyukan kan iyakar kamar da najeriya domin kaucewa rikicin makiyaya 'yan najeriya da manoma 'yan kasar kamaru an kashe amirkawa uku yau alhamis a dalilin harin da 'yan bindiga suka kai wa wani asibiti a birnin kabul na afghanistan jakadan amurka majalisar ɗinkin duniya kuma ya yi kira ne ga al'umma ƙasa da ƙasa da su kokarta aza takunkumi akan duk waɗanda ke da hannu wajen shirya kisan gilla da ake wa farar hula a sudan ta kudu to madalla wai me ake ciki ne game da batun farauto wannan ɗaliban 'yan mata da aka sace a makarantar sakandare da ke chibok demokradiyya na har yanzu an bar mu cikin duhu fa ma abin da aka yi yanzu abin da iyaye suke fulani a kai demonstration ne ɗaya daga cikin iyayen yaran kenan sannan kuma wani dan majalisar wakilai ma daga jihar borno ya ba da shawara akan hanyar da za a bi domin samu waɗannan yara gwamnatin tarayya ta tashi sayan daka ta tura sojoji da yawa zuwa jihar borno za mu kawo muku waɗannan batutuwan da ma inda aka tsaya game da batun taro da shugaban ƙasa ke yi a halin yanzu da duka gwamnonin Najeriya da hafsoshin soji. Ba labaran duniya kuma za ku ji shirin sai bango ya tsage da ma wasu rahoton nan. Yanzu dai mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniyar. Rahotanni na cewa akalla mutane ashirin ne suka rasa rayukansu. sannan dubbai suka tsere daga gidajensu da ke ƙauyukan kan iyaka kamaru da najeriya domin kaucewa rikicin da ake kafkawa a tsakanin makiyaya 'yan najeriya da manoma 'yan ƙasar kamaru shaidun gani da ido sun bayyana cewa fulani makiyaya da ke ƙoƙarin tserewa domin kaucewa rikici da ake yi a ƙauyukan kan iyakan najeriya ne suka fara mai da martani cikin fushi lokacin da manoman ƙasar kamaru suka nemi tilasta musu sai lalle su bar ƙauyuka da suka je suka mamaye suna kiwon dabbobinsu a majalisar dokokin ƙasar kamaru da ya magana da muryar amurka mai suna walan richard ya shaidawa muryar amurkan cewa fulani ne suka fito da ƙarfinsu baki ɗaya ɗauke da makamai suka rika afkawa ƙauyuka ba zato ba tsammani dan majalisa walan sai ya ƙarin bayanin cewa these guys are heavily armed heavily armed. I repeat it. They have burned down schools, they have burned down houses, they have destroyed crops. It's a disturbing issue. Ya ce kai waɗannan mutanen fa sun shirya yaƙi ne sosai domin suna ɗauke ne da makamai hatta kai suka fara ƙwaƙƙona ginin makarantu. Suna bi kuma suna rurusa gidajen mutane. Sun kuma shiga gonaki. Suna lalata kayan abincin da aka noma. Lalle abin ba shi da kyawun gani. rahotannin kuma da ke fitowa daga ofishin jakadancin amurka a birnin kabul afghanistan na cewa an kashe amurka uku a yau alhamis a dalilin harin da yan bindiga suka kai wa wani asibiti da ke kabul din babban birnin kasar yan sanda sun yi bayanin cewa jami'an tsaro sun mai da martani da buɗe wuta daga ɓaryar yammacin ginin asibiti da wata ƙungiyar ayyukan agaji ta amurka ke ɗaukar nauyin gudanarwa aƙalla ɗaya daga cikin likitocin asibitin ya rasa ransa an yi babban jami'i da ke magana da yawon ma'aikatar harkokin gidan afghanistan sadiq sadiku yana tabbatar da cewa yanzu haka 'yan sanda na tsare da guda daga cikin masu gadin ginin asibitin kuma ana ci gaba da gudanar da bincike jakadan amurka majalisar ɗinkin duniya saman tafawa ya kira ne ga al'ummar ƙasa da ƙasa da su ƙoƙarta aza takunkumi akan duk waɗanda ke da hannu wajen shirya kisa da ake wa farar hula a sudan ta kudu suna kuma fakewa da bambancin aƙidar siyasa jakada kada samanta fa ya shiga zauren taron gaggawa da aka shirya yi na kwamitin sulhu da tsaron majalisar ɗinkin duniya domin saurare da tattaunawa hanyar bi domin a kawo ƙarshen kisan gillar da ake wa farar hula a garin bantiyo ofishin jakadancin majalisar ɗinkin duniya da ke sudan ta kudu ya yi ƙarin hasken cewa mayakan 'yan tawaye a sudan ta kudu sun karkashe ɗaruruwan farar hula saboda ƙabilanci da bambancin addini bayan da suka kwace ragamar mulkin garin a ran sha biyar ga watan afrilu amma jami'in da ke magana da yawon 'yan tawayen ya musanta cewa su ne ke aiwatar da kashe-kashen farar hula daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ake sauraron labaran nan shugaban amurka barack obama ya sake jaddada niyyar amurka ta cika alkawarin da ta ɗauka na kare muradun ƙasar japan ta fuska tsaro haɗi da gungun tsibiran gabashin tekun china da yanzu ake takaddama wanda ke mallakar su a tsakanin tokyo da beijing ya furta ka ne a wani jawabi da ya yi a taron koli da aka gudanar tsakanin firayim ministan japan shinzo abe da shugaba obama domin fayyace matsayin amurka game da mallakar tsibirin sinaku da ke karkashin yarjejeniyar fahimtar juna da amurka ta yi alkawarin ganin an yi aiki da ita sannan ya ci gaba da cewa ya ce zai kara nanata cewa za su bi daftarin da ke kunshe ne a kundin yarjejeniya da aka cimma game da taron japan sau da kafa wannan ko shakka babu kuma bayanin daftari na biyar ai ya yi bayanin dukkan yankuna da ke ƙarƙashin mulkin mallakar ƙasar japan ciki kuwa har da tsibirin sinaku ministan gidan kasar ukraine asin abakov ya bayyana cewa 'yan sandan ukraine sun sami nasarar korar 'yan aware da ke samun goyon bayan rasha daga babban ɗakin taron majalisar birnin maripo da tun farko suka je suka mamaye shi minista abakov yana mai cewa yanzu jami'an gwamnati suna iya sake komawa ofisoshinsu domin ci gaba da ayyukansu sai dai ya ki bayyana dalla-dallar hanyar da aka bi har aka samu nasarar korarsu daga harabar gine-ginen kazalika gwamnatin ukraine ta ce sojinta sun samu nasarar korar har haren da yan aware ke kai wa sansanonin sojan gwamnati da ke garin amsabik sojan gwamnati guda ne dai ya jikkata Cikakkun duniya duniyan kenan daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madala iyayen yaran da aka sace a makarantar sakandare da ke Chibok a jihar Borno sun fara nuna damuwarsu fa kan yadda neman yaran nasu yake wakana. To na tuntubi ɗaya daga cikin iyayen domin jin wai ko me ake ciki ne game da batun waɗannan yara. bakin yara na har yanzu an bar mu a cikin duhu fa ba abin da aka yi me jami'ai suke ce muku ba yi mana komai ba to ku iyayen yanzu akwai kamar wani shiri da kuke da shi ko wani tanadi da za ku yi don ku ga an yi wani abu akan wannan lamarin yanzu abin da iyaye suke a kai demonstration ne ko in sun gama fulani nasu za su gaya mana a ina kenan zai zama a local government headquarter din. Eh, local government na Chibok? Eh, amma ba musamman adadin koyaushe ba. Babu gwamna da ya yi alkawali zai nema zai duk ya kokorinsa ya nema mana yaran nan. Bayan shi ba wanda ya sake yin alkawalin wani abu. To, ba mu tsaya nan ba, na tuntuɓi kwamishinan ilimin jihar Borno Alhaji Musa Ino Lubo domin jin ko ina aka tsaya ne game da neman waɗannan yara. Eh to abin da ake ciki kamar abin da kowa ya sani tun lokacin da wannan al'amari ya kasance muna nan muna bi ta kafofi da dama ana nan eh, hanyar da za a samu dai a kubuto da wayannan yaran. shine abin da ake bi gwamnati da iyayen duka muna nan muna bi kuma muna roko duk wanda abin ya shafa a taimaka a sako mana wannan yaran abu ne wanda kaga faru a yadda ya kasance kuma lokacin da za a sami sayi don wannan ba a sani ba mu dai muna iya kokarin mu a gwamnatance hanyar da za mu bi duka mu bi ta tuntuba eh, mu gani cewa dai yaran nan an sako su shine kokarin da muke yi To kwamishinan ilimin jihar Borno kenan Alhaji Musa lubu a tattaunawa da muka yi da shi. Bari kuma mu je birnin tarayya Abuja inda wakilar mu Madina Dauda ta tattauna da dan majalisa daga jihar Borno Tahir Munguno game da batun neman yaran. Honorable a jihar ka ne yanzu ake fama da wannan cece ce akan 'yan mata da 'yan Boko Haram suka sace su wajen sama da ɗari biyu da wani abu. A matsayinka na zababben dan jihar Borno a majalisar nan, wani mataki kake ganin zaka iya ɗauka ne wajen taimakawa a kwato 'yan matan nan kuma a yi maganin wannan irin sace-sacen mata da ake yi eto eh ya matakin da ya kamata a dauka shine sha'anin tsoro bisa ga kundin mulkin kasa yana tare da gwamnatin tarayya sojoji polis da duk 'yan doka suna karkashin gwamnatin tarayya saboda haka kukana shine gwamnatin tarayya ta tashi tsayin daka ta tura sojoji da yawa zuwa jihar borno da kuma 'yan sadan asiri da yawa zuwa jihar borno da kuma kayan aiki saboda su samu biyan bukata a samu kimman buri a wajen yakan matsalan da yanzu haka muke fama da shi a jihar borno yanzu 'yan matan nan da aka sata a cibok aka sace su amma jiya jiya na ji labari an yi min waya a mazabana cewa an gansu a wani gari shuwaram a mazabana so daga chibok zuwa mazabana kalle a kai kilomita 200 to kilomita 200 nan ana tafiya da wannan mata haka ba a gansu ba to in kin ga wannan akwai babban matsala wajen tsoro a najeriya saboda haka ko rashin yawan sojoji ne ko rashin yawan 'yan sadan asiri ne ya kamata a turo su da yawa jiha saboda a samu a ci gallaba a wannan yakin da ake yi Hirar mu kenan Madina Dauda da dan majalisa daga jihar Borno Tahir Mungunu. Sai kuma a nan dai birnin Abuja kuma yanzu haka dai shugaban ƙasa yana ganawa da duka gwamnonin a Najeriya din da kuma manyan hafsoshin sojojinsa. To shine ma na tantabi wakilin mu a can Umar Faruk Musa domin ji ko menene ake ciki ne game da wannan taro. To a yanzu dai an share sa'o'i biyu da rabi kenan ana yin shi ba a hito ba tsakanin shugaban ƙasa da gwamnoni na Najeriya baki ɗaya da kuma hafsoshin tsaro kamar sojoji da 'yan sanda da jami'an kwastan da jami'an tsaro na farin da sauransu wato duk dai wasu jami'a wanda ke da hannu ko nasaba da sha'anin tsaro an tara su wurin wannan taron da ake yi wanda ake sa ran kamar dai za a ɗauki matakai na bai ɗaya ne tsakanin gwamnatin tarayya da na jihohi da ma manyan jami'an tsaro na ƙasa baki ɗaya a sa alƙibla guda akan yadda za a yi tinkari matsalar tsaro da najeriya yanzu ta fuskanci mawuyacin hali fiye da kowane lokaci dangane da shi wannan shine ya sanya ake ganin cewa aka gayyato kusan kowa da kowa wanda ke da hannu ko tsaki wurin al'amarin tsaron nan domin ya halarci taro irin wannan a daidai wannan lokaci. A ina ke wannan taron ne? A fadar gwamnati inda shugaban kasa yake, inda kuma nan ne ake irin waɗannan taruka na kasa baki daya. to shi kenan abin da nake da shi saboda karancin lokaci ma umar na gode sosai fa to har yanzu dai muna nan abuja din inda yanzu dai misalin sama da makonni biyu kenan tashi mummunan bam wanda ya kashe mutane da yawa kuma ya raunata da yawa to a mu nasiru adamu alhikaya ya shiga cikin asibitoci inda waɗannan waɗanda abubuwan nan suka shafa eh, suke kuma ya dan soje daga bakin su ko me suke ciki a halin yanzu ashiru salisu rima an katsina a ina union ne a cikin garejin ne memba ne a cikin garejin na union a lokacin da abun zai faru abun da na sani da lokacin da kawai na ji dai an taɓa min hannu kamar an taɓa su kamar an taba ni da sanda haka in ba kawai sai na gaba hannun ba ma san inda hannun yake ba tun yanzu yan uwa suna zuwa wajen ka suna baka taimako ko ko gwamnati ma akwai taimakon da take baku ai zahiri tsakani ga Allah tun da wannan abun ya faru yan uwa gaskiya suna zuwa suna taimaka mana ɗari bisa ɗari kamar yadda Allah ya kawo ku haka su makan gaskiya sukan zuwa suna taimaka mana kuma likitoci suna duba ko yadda ya dace gaskiya yanda ya kamata suna diba mu suna bamu mu abinci bakin ya dai gwargwaro wasu daga majinyatan da ke kwance a babban asibitin tarayya abuja ƙungiyoyin addini da na al'umma na ziyartar majinyatan suna ba da gudumawa da addu'a allahumma nasi adhibul ba'sa ishfi anta shafi Sheikh Abdullahi Balalau ya jagoranci tawagar kungiyar Izala. Mun zo don mu tallafa musu da irin abin da Allah ya hore mana, mu yi musu addu'a, mu nuna musu mu da bakin mu da damuwa da abin da ya same su. Shin wake daukar nauyin majinyatan ne? Hajiya tura Ramalan ita ce mataimakiyar jami'ar labarun asibitin. To a hakikanin gaskiya gwamnati ta yi alkawarin cewa za ta biya ko nawa aka kashe akan basu magani. wato sai dai mutane suka zo suna iya musu kyauta ne kawai ta kai tsaye eh in mutane suka za su iya musu kyauta kai tsaye akwai sauran majinyata asibiti mai tama da sokoro da ke karbar magani nasiru adamu alhikaya murar amurka daga abuja najeriya madala a gaishe ka nasiru adamu alhikaya kuna tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu a agogoma misalin karfe goma sha ɗaya na rana da minti goma sha biyar ga na gaba Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau filin sai bango ya tsage ya gayyato dattijo barista salaman Salkaf Dalon domin ya yi ƙoƙarin amsa wasu tambayoyi akan matsalolin Najeriya. A saboda haka ba tare da bata lokaci ba, mai tambaya na farko, Bismillah. Assalamu alaikum a na Rabi'u Malam Baba Maramewo mazaunin garin Abuja. Ah, ina ya barista da lingar karshe a cikin wannan shiri. Ah, to ne ma barka. Ah, a matsayinka ɗan ɗan Najeriya kuma a matsayinka na ɗan Arewa ni na tabbatar cewa kana cikin wato shugabannin ƙungiyoyin ƙungiyar Arewa. Shin wannan ƙungiya ta kuce 'yan Arewa ko kuma wannan ƙungiya ta mutu 'yan Arewa shin wani mataki kuke ɗauka ko kuma wani shawara kuke ɗauka domin ku tunkari fada shugaban kasa da ita yadda za a kawo ƙarshen irin tashe-tashen bamabamai da yake faruwa da kuma irin kashe mutane da ake yi ba gaira babu dalili tambaya na na farko kenan a tambaya ta na biyu shin barista ni ya tabbatar da cewa kana cikin kwamitin nan na shugaban kasa da ya kafa domin neman hanyar mafita na neman zaman lafiya a Najeriya gaba daya. Shin a matsayinka na barista kuma a matsayinka na na memba ɗin wannan kwamiti wani shawara kuka je da shi domin fitar da Najeriya daga cikin ainihin wato kuncin wato maganganu da kuma ainihin rashin fahimtar juna da ake samu a wurare daban-daban a wannan cikin ƙasa ta Najeriya. To kafin ya baka ansa shi ba ba ba ba kwamiti ba ne. Na ga mutum bayan hajiya. To barista ka ji tambayan wannan malami ko? To eh zan fa kin da ta riga malam masallaci. <laughs> A ba ni ma a cikin kwamiti na ba da wannan shawarwari kamar da ka faɗa. Kwamitin da kake magana na gane shine kwamiti na sassantawa tsakanin yankun Jambo Haram da gwamnati. wanda mu dattawan arewa muka ba shugaban kasa shara cewa zubar da jini da kashe-kashe da ake yi ba mu gamsu da matakin soja ba. Mu a ganinmu a tunkarar sulhu da kuma abubuwa tun da yake ta yi maganin zaman lafiya a Najeriya a jiya. Ta yi maganin zaman lafiya bayan yakin ba sasa ta kuma kawo karshen ah, a da kayan baya wadda yan kungiya na suka yi. To shugaban kasa da ya karɓar shawara mu ya yi mana godiya a matsayin mu na dattawan arewa muka yi baya sai aka yi banza da shawara an je an kafa wata kwamiti da yan siyasa a cikinta wanda kuma shawara mu ya nuna cewa mutumin da yake da ra'ayin siyasa ko kwa ba da kyakkyawan karba da al'umma ko yan kungiya kada a sa shi ba to an je ni ban samu shiga wannan kwamitin ba saboda haka ban yi ba ko taron kasan da ake yi yanzu ba na ciki ina cikin garin jos ne yadda ka sani dawowa ga cewa wani irin a shawarware mu da arewa muke ba wa shugaban kasa shine ƙungiyar mu na tawan arewa ta yi iyakan kokarinta domin ta tabbatar da ba gwamnati shawara mai kyau domin a magance waɗannan al'amura. Mun yi wa shugaban kasa wasiƙa mun sadu da shi so biyu saduwan farko mun ba shi bayanai har da na asiri na yadda ake hallaka rayuka da yadda kuma jami'an tsaro ba ta nuna kwarewa cikin aiki don haka mun roke shi a canja matakai shugaban kasa ya ce zai yi nazarin wasiƙan mu muka sake saduwa da shi na biyu ya mayar mana da martani cewa eh ya duba koke-koken mu da nashi ya yi bayani da ministocinsa bayan da ya gara muka ce mashi ba mu gamsu ba maganan tashin hankali da kashe-kashe ba mu gamsu da matakan ba ya ce to shi basira da muke da shi mu kawo muka ba shi muka yi mashi bayani hanyoyin da za a iya bi a yi magani muka ce mashi ba shi yi wa a tunkare ta da kayan baya ba a yi amfani da mutane wurin da abin da yake faruwa ba muna da sarakunan gargajiya muna da kungiyar matasa kasa fara da mata muna da dattawa a yi amfani da su a hada da soja domin a tunkare in bai biya bukata ba a yi amfani da sulhu to shawarwarin da muka bayar kenan abinda kuma muka gane kowane lokacin da muka tunkare gwamnati mun ba da shawara za su yi lalai da shi amma mun tashi abin da ake yi daban ne amma ba za mu gaji ba a matsayin mu na dattawa domin ai mun gada ne daga wajen iyaye kuma za mu tafi mu bari yanzu ma muna cikin shiri bayan da muka tashi taron Kano da na Kaduna muna cikin shiri za mu sake zuwa fadan shugaban kasa mu nuna mishi cewa to ya ishe mu tabbas ya ishe mu domin matakin ba mu gamsu ba an halaka mutanen mu yayi yawa idan kuma gwamnati ba ta kare mu ba da ta kare ta da mana mu san inda muka nufa to eh, kan abin da zai yi amfana da tambayar da kai kenan to mun gode a ah, mutum na gaba matsoka ya tambaya ko Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah wa barakatu. Sakin Musa a kuma jihar Nasarawa. Hukuma barka da aiki da ke da bako na muku fatan alheri. Mun gode. Na gode. Tambaya na farko shine kaman barista akwai jihohi namu da yake wannan kasa namu za ka ga mutum zai tashi kamar ya je kaduna ko ya je zaria ko ya je plateau ya zauna na tsawon shekara goma amma in an zo neman wani abu na yasa a wannan kasa namu najeriya ka ji an ce wannan ai ba ɗan jiha kaza ne ba ya fito daga wuri kaza ne wani kokari sun suke yi na biyu kamar abun da ya shafi efcc a wannan kasa namu najeriya zan ga hukumar efcc za su kama mutane su karfi kudade a hannunsu ko kuma ka ga cewan hukumar efcc a wannan kasa namu najeriya a yanzu ba su yin aikinsu kamar yadda aka fara da shi a baya na uku wani kokari ake yi ma musamman matasa a wannan taro da shugaban kasa ya tara wani kokari sai ake yi na matasa a cikin wannan taro na gode to barista ka ji jerin tambayoyin nasa ko na shafa na ji zan dauka da maganan bako da ɗan ƙasa wanda tana ɗaya daga cikin abubuwan da suka rura wutan rigingimu a ƙasashenmu irin ta Plateau, Nasarawa, Taraba da sauransu da Kaduna. Maganan bako da ɗan ƙasa baya cikin tsarin mulki ba. Wato abu ne mugun siyasa ba ku da ɗan kasa ba da tashi yin kamari ba sai lokacin da aka shiga zabe. Ana ganin akwai waɗanda suna da yawa kuma ba a niyan a yi da su a siyasa a kowane kasan abin da za a yi shine a duba ainihin su ina suka fito. To ana yin haka domin a gaza musu karfinsu na tabbatar da samun cigabanci na kwarai amma ba wai abu ne wanda yana cikin doka ba mugun abu ne wanda yake rubuce a zuciyar shugabanni wanda suke mulki idan sun dauran suwa suna dauran suwa cewa su kare kowane dan Najeriya hakinsa kuma su yi masa adalci amma idan sun shiga cikin ofishinsu sai su tuna cewa wani bako ne wani da dan kasa ne to wannan alkebla alkebla nan mugun shugabanci ne wanda bai kamata mutanenmu su yi amfani da shi ba idan an samu mummunan shugaba ba wai doka ne ya koya mishi haka ba halin shi ne na na kiyaya don haka muna sa zuciya idan su mayan Najeriya sun zaɓe mutanen da ba su rike musu amana sun zaɓe mutanen kirki sun bar karba naira da rediyo da magi da atamfa da silipas a lokacin zaɓe sun fita sun yace zuciyarsu sun zaɓi mutanen kirki za a nemi magana ba ko idan kasa ba za a samu ba. Maganan EFCC ni ina da damuwa har yanzu. EFCC hukuma ne wanda ya kamata ta yake cin hanci da rasawa rubda ciki da dukiyan jama'a bazaranci almandana cikin harkan gwamnati da tabbatar cewa ba a yi wa tattalin arziki da dogon kasa ba. Amma ita yanzu ta zama eh. kamar kare ne mai haushe wanda ba za ta yi cizo ba. A ta ma su suna gane kamar sun zama kamar a karen farauta. To abin ba abin da ya haifi wannan ba illa cewa idan dan babban mutum ko kwa wani babban mutum ya yi sata ba za a kama shi ba. Amma talaka ya ji ado ka a gonjo a kasuwa za a kama shi da duka a ji a kulle. A kai shi kotu a daura shi. To, irin yin amfani da matakin shari'a guda biyu da hukunci guda biyu nan, ita ce ta kawo shakka a zuciyar Najeriya cewa ita kungiyar eh, hukuma ERCC ba ta da wani kyakkyawan tasiri ga yiyaki yaki da cin hanci da rashawa. Muna kira ga su wanda suna da wannan hakin cewa wanda ya kafa wannan hukuma ya saka rawan da muna gani idan ma ganga ne ya fata a yi kokari a nemi sabon fata a nada gangan nan domin a kada kamar yadda aka gada ita ce alheri gare mu akwai magana guda magana wai menene ake tsari na magana matasa a taron kasa ni taron kasa matasa goma sha takwas ne a wurin kawai maki yawan waɗanda aka tara su a wajen tsofaffi ne ni karantana da nake zaune nan ina da shakka cewa wannan taron za ta haifi da mai ido idan dai taro ne wanda za ta tsara kasa tsarin da ya kamata wanda za su yi shi ne matasa amma mutum goma sha takwas za a kai su a cikin dare hudu da casa'in da biyu kenan waɗanda suka kwaba jiya su ne aka tara su yau idan ba su yi a karasa kasan ba to su je su karasa ta saboda haka taron kasa ban ganta da wani kyakkyawan inganci ko fa'ida wanda za ta yi wa matasa ba matasan najeriya dai na tausaya musu domin ba kasan da ta cuci matasa kamar najeriya kuma idan ba sun tashi sai daka sun kare kansu sun bar shan wewe sun bar karba kudi a hannun yan siyasa sun bar shan kwaya ba to wallahi tallahi za a mai da su goyon halidin. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai barista Solomon Salkab Dalon zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. To madala ga takaitattun labarin duniya. Rahotannin da ke fitowa daga Najeriya na cewa akalla mutane ashirin ne suka rasa rayukansu. sannan dubbai suka tsere daga gidajensu da ke ƙauyukan kan iyakar kamaru da najeriya domin kauce rikicin makiyaya 'yan najeriya da kuma manoma 'yan ƙasar kamaru an kashe amerikawa uku yi alhamis a dalilin harin da 'yan bindiga suka kai wa wani asibiti a birnin kabul na kasar afghanistan halin amurka majalisar ɗinkin duniya kuma ya kira ne ga al'umma ƙasa da ƙasa da su ƙoƙarta aza takunkumi akan duk waɗanda ke da hannu wajen shirya kisan gilla da ake wa farar hula a sudan ta kudu ministan gidan ƙasar ukraine asim abakov ya bayyana cewa 'yan sandan ukraine sun samu nasarar korar 'yan aware da ke samun goyon bayan rasha daga babban ɗakin tare majalisar birnin maripo wanda tun farko suka kame To madalla a gaida alhaji. Masu sauraro a nan shirin namu ke karewa a yammacin la'asar dinnan sai kuma can daren Allah da zamu dawo da wani sabon shirin anan ma za mu buɗe layukan waya. Sai ku bugo mana ku ga mana ra'ayanku akan batun da zamu mu kokari mu tattauna. Muna mika tayin murna ga Alhaji Ahmad Sani Mahmud da matashi Hajiya Hajara saboda haihuwar ɗansu namiji jiya Laraba a can unguwar Gladanci da ke birnin Kanan Dabo arewacin Najeriya. Allah ya raya ya kuma baiwa mai jego lafiya. za mu dan shi Alhaji Kabiru da kuma Julie latas Gresham ta al'amarin sauti ta bada umarni sai injiniyan Nelson ni bello habib daga nan sashi hausa na murya amurka a birnin washington dc cewa salamu alaikum sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.